zangiya zan kuma saka kula wannan na cewa idan wata musifa ta fada wa mutum kuma a da bai ba ya da masanar cewa ga abin da za a faɗa irin wanda muka yi yanzu cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khayran minha to yaya zai yanzu zai yi ta yin inna lillahi akan wadancan musibu na baya kamar wato kaza'i kenan a ba sai yayi wannan ba yanzu zai hari gaba duk wani abu da ya taso nan gaba sai ya zanto ya lissanci wannan Ba ya iya wada ma mutum ya san komai na addini amma daga lokacin da ka san abu to sai ka fara aiki da shi ba a ce sai ka rama na baya wanda na cewa ya zai yi maganin wasu wasi a zuciyarsa lokacin da yake yin sallah wannan abin da zai taimaka maka wajen magance wasu wasi yayin sallah shine ka ɗauki mataki na karya shi don kan duk abin da ya faɗa maka cewa kai kaza ko baka kaza baka ɗauka kawai kai kaza ne sannan kuma ƙoƙarin kwatanta sallar annabi shi kansa yana taimaka mutum wajen rage wasu wasi ko korarsa domin kaga idan kai kabbara lokacin kabbara kana kammala za zaka karanta wato du'a'ul istifta addu'ar bude sallah to kuma kana kammala da wani tattahin za ka yi isti'aza kana kammala isti'aza za ka yi basmala daga nan sai karatun fatiha to kaga isti'aza nan dai ne da cikin abin da ya tsare ka daga wannan wasuwasi sannan kuma halarto ma'anoni na kalmomin da kake furkawa ka na halarto wannan ma'anar yayin da bakin ka ke faɗin Allahu akbar a zuciyar lallai kana kana tuno girman ubangiji cewa shi ne mafi girma yayin da kake karanta du'a istiftah kana tuno ma'anoninsu ba wai kana furtawan bane ba da ba an gane ku subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabarak ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairik kana tuno ma'anonin waɗannan kalmomi kowace ta wajihi allazi fatara samawati wal arda hanifan zuwa ƙarshe kana halarta ma'ana ko allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta baina al-mashriq wal maghrib shi ma dai kana tunanin halarta ma'ana idan ka shiga suratul fatiha ka tuna abin da Allah ya faɗa cikin hadisi da kullu cewa ya kasa sallah gida biyu tsakanin da ubangiji idan ba ya ce alhamdulillah rabbil alamin Allah zai ce hamada ne abu in <laughs> gani ko hamida ne abu idan ya ce ar-rahman ar-rahim zai ce asna alayya abu idan ya ce malik yawmiddin zai ce ne abu har zuwa ƙarshe kana halarto ma'anonin da ke ciki surar da kake karantawa ko liman ke karantawa kana kokarin kalato ma'anarta wannan na ɗaya daga cikin abin da zai taimaka wajen koyon wasu wasu idan ya tsananta a cikin sallah din manzo Allah sai kai isti'aza ka tofa a gundin ka wannan duk zai iya taimakawa wajen kore wato sun wasu wasu ya mutum zai gane cewar an masa sanmu ko asiri domin shi manzo Allah mala'ika ne ya sanar da shi an yi masa samu ko asiri to mu yanzu kuma tunda ba wahayi yake mana ba ya mutum zai gane an masa samu ko asiri idan eh, mutumin da ya samu kansa cikin wani yanayi sabo a jikinsa wanda da ba haka yake ba to zai iya ganewa ba lallai bane sai ya san wani ne ya yi masa amma zai iya za a iya ganin waɗansu alamomi da za a dogara su a ga mutum yana yin waɗansu abubuwa ba bisa da zabinsa ba a ga mutum da yana tare da mace kuma yakan iya saduwa da saduwa ta aure amma kawai lokaci guda kuma idan da ya je ɗakin wancan baya iya saduwa ne kuma an bincika a asibiti lafiyar sa ba maza kuta ya rasa kaga wannan ya zama lalle akwai mai ko wani ko wani sammun kenan ko asiri ko sihiri ko yana da mata guda biyu idan to duk lokacin da ya ɗakin wancan baya iya saduwa da ita amma da ya je ɗakin wancan kuma zai iya saduwa da ita da ya je ɗakin wancan lafiya lauke a cikin da sai ne amma yana shiga ɗakin wancan sai fara hamma sai bacci ba zai farka ba sai an yi asalar sai ka san dole ko na akwai wanda za a ga cewa matar yi wa akwai wanda za a yi wa musu akwai wanda duk lokacin da mijin ta zo ɗakin ta zo nan kuma da jini za ta fara yana fita ɗakin kuma lantar ta bayan ya je ɗakin matarsa sauran da ya gama abin da ke ya dawo ɗakin ta almuru na yi suna fara jini kaga wannan kowa alama ce ta cewa mai sihiri ne ba jinin al'ada ba ne to alamomi ake lura da su sai dai daga ganin alama baya nuna a zargiwa ne ko a zargi wance kai tsaye sai akwai wata um, alama kwakwara da za ta sa a iya zargin wannan ko wani ko an ji wani dama wani ya ce ka gani ko zan yi kaza ko zan sa yi kaza to kaga wannan ya furta da kansa sai dai galibi abin da ya shafi kishiya galibi wa ake yawan zarga kishiya amma ba lallai bane ya zanto ita ce ka iya yiwa kunne wannan matar kai da wani ka kasa shi ka same shi shi bai samu ba daga can zai je ya tsiyarsa ita kishiyar ta gidawa ba ta sani akwai wanda suke yin haka to kaga shi ma ba zai sa a zargi kishiya ba duk da cewa a ta ittihami tattajihu ilaiha wato ya san tuhuma kai tsaye yana saitin ita kishiyar amma ba lalle bane zanto ita kuma ta iya wa wata ka sa akwai waɗanda suke tun matar gida kishi cikin 'yan uwanta ko kannanta ko danginta ko iyayenta har za su yi cewa za ta kawo mata taimako tana cewa ita ba ruwan ta dogara ga Allah ana cewa a sai an kawo miki ke biki san to kaga ba lalle bane zanto ita kishi ce kai wato dai abin da nake so in ce akwai yiwuwar a gane sai sai ba dai a ta hanyar alamomi amma ba lalle bane ba dan an gane kuma a iya gane wane ne yayi dan kar tuhumce tuhumce su yawa su haifar da gaba tsakanin uwa musulmi sai dai dan an gane to sai a dauki matakai na warwarewa da shari'a ta tsara an gane ko alaikum salam mun riga mun ce bai halatta ba kana ina me hmm. eh ba wata riba a ciki tunda da ya riga ya tafi zuwa ga ubangijinsa ba sai ka faɗi munanan ayyukan sa mai kaza mai kaza sai in za ka yi ne bin babin tahzir wani yaro da irin ayyukan zai koyi da shi sai ka zana waɗannan ayyukan ba masu kyau bane kaga nan gurin kana neman faɗakar da rayayyen ne ba munanawa mataccen ba wannan wata biyar Allah ta rubuta takarda mai tsawo ta ce daga unguwar Badawa abinda suke cewa shine suna tare da sulki ta auren mijinta auren mijinsu ita ta yi karatun zamani amma ita kishiyar ta tafi ta yi karatun zamani ba to kuma suna cikin wani halin rayuwa wani lokaci da ake samun kunci dangane da gudanar da rayuwar sai ta yanke shawarar cewa mijinta ya bata dama ta yi aikin karantarwa ko a makarantar firamare ko kuma ajin koyar da ilimin manya wato mata kenan dan tana ganin dan abin da za su samu a wannan din zai taimaka wajen cike gibin da ake da su na rayuwa amma shi ko mijin ya hau kudirin naki ya ce ba zai bayan kuma da can kafin ta aure ya yadda cewa zai iya barin ta aiki to abin da take tambaya shin shi aikin macen gaba ɗaya haramun ne ko kuma ya abin yake ina jin na sha faɗar cewa aikin mace akan kalle shi ne ta mahanga daban-daban mahanga ta farko me za ta yi abu ne wanda zai taimaki mata 'yan uwanta aikin nata a wurin da gogayya ta tsakaninta da mata ne ko tsakaninta da mata kaga duk aikin da take tsakaninta da mata zalla ko kuma akwai mata da maza amma mata suka fewa cikin mu'amalarsa dan kaga a fagen karantarwa baya yiwa ta zanto ita kadai ce malama a makarantar ta wa akwai maza amma kuma akwai lokacin da ya zanto cewa matan suna da yawa ko rabi da rabi ko wani abu makamancin haka to kaga ya sha bamban da aikin da yake tsantsar na maza ne dama suke yi mace ta shiga na ɗaya kenan na biyu dalilin yin aiki akwai lokacin da zai zanto mace tana aiki don saboda ciyar da kanta ko 'ya'yanta ko iyayenta da suka gajiya wanda in ba ta yi aikin ba ba mai ciyar da su ita ba mai ciyar da ita ƴaƴanta ba mai ciyar da su iyayenta ba mai ciyar da su wannan ba za ka iya haramta mata yin aiki ba dan ya za ta rayu don idan ka haramta mata aiki kace ai za ta yi cakuɗa da maza to kuma ai ta zo ma ta yi zana dan ta rayu ko dan ta ci ko dan ta sha ko dan ta ciyar da ƴaƴanta ko ita ba ta yi ba a takaice talauci ya sa dole ta sa ƴaƴanta talla kuma su tafi su je su ba su ganci kaga waɗannan ba karamin illoli bane su ya kamata mu kalla duk lokacin da za mu tattauna akan aikin kyamus duk matar da mijinta yana da halin da zai ciyar da ita babu wata larura ta yin aikinta. ta ba wani ɗa da ke rataye da ita da za ta ciyar da shi ba iyaye da suka gajiya sun tsoho ba mai taimaka musu sai ita babu waɗannan din ita tana da mai ciyar da ita kuma tana da abin da za ta yi a gida to wannan babu wata hujjar cewa sai ta je aiki amma duk matar da take cikin halin matsuwa a cikin rayuwar da ba mai kula da ita a cikin rayuwa dole fa sai ta ciyar da kanta ita da 'ya'yanta da suke wurinta ko iyayenta da suka tsufa wannan ba za ka ce haramun ne ce aiki ba larura na iya kai ta ce aiki to mijin ya kasa ce da ita sai ayyaya ta ci abinci ko ta ci ana sabido <laughs> a nan gurin kuma ita abin da za ta kalla da yi nazari na adalci shin mijin menene ya kasa kawo mata larurar rayuwa ne ya kasa kawo ko nafilar rayuwa dai idan nafilar rayuwa ne baya ci da sake je ke aiki dan nafilar rayuwa amma larurar rayuwa kan zai ci lissa mai mace ta je ta aiki aikin nan kila ta je ta karantar kila ta je ta yi kaza kila kila kuma wani aikata za ta je ta yi a gidan waɗansu ma waɗansu gidajen ko na makamancin haka ya danganta da rayuwar a hakikanin gaskiya ba ka iya fahimtar fa halin da mutane suke ciki sai ka shafa da su sai ka shafa da su in kana aikin karantarwa kana aikin wa'azi wallahi daga gari gari za a rinka zuwa ka kusan kullum ko ka shirya ko ka shirya ba maza mata wani an kula daga gidan ka wani katangarsa ta faɗi wani matarsa ta haihu Bayan labon suna wancan mijinta ya riga ya gudu Legas shekara biyu kenan ba a jin labarin sa ga ta da 'ya'ya uku wancan mijinta da tana jin labarin sa a Fatakur ko Abuja yanzu kuma shekara biyu kenan masu gidan haya sun kore su an ba su notice ya kare an sake ba su ya kare wallahi za ka yi ta jin wannan akwai na karerayi akwai kuma waɗanda suke da gaske ne akwai su wani kuma a ya je ya auri da ba musulma ba ce ta musulunta da ta musulunta ya ce zai aure ta suka rabu da danginta ba ta da kowa a duniya sai Allah sannan shi wannan mijin nata bayan shekara ɗaya shekara biyu ta haihu biyu kuma ya kore ta kuma ba ta da inda za su a duniya yanzu a nan garin kawai idan aka ce za a baka adadi na irin waɗannan matan da suke musulunta a aure su ya haihuwa ɗaya a sake su wallahi za ka haɗa wajen mace dubu uku ko sama da haka kuma dangin su duk kafirai ne ko kirista saboda dama wanda ya aure tan kawai yarin tatta yake so ya riba ta kuma yana ganin ba ta da gada ya cuce ta ba bai bi mata kadinta wannan fa shine musibar da muke ciki a cikin rayuwa to yanzu wannan sai ka tsaya kuma kana mata fatawar bai halatta da ya yi <laughs> yushi na ruwan da ka ba ta taba sauraron ka ba to sai mutum ya kalli abin reality menene abin da yake faruwa menene kuma abin da dan kar mutum ya bada fatawa daga ciki bai fito waje ba sai ya halatta mutum ya sa lema zai je masallacin juma'a kana daga daki kana san AC ka ce bai halatta ba kaga ke fatawar ka ba za tasiri ba ka fito waje barkaci zafin da ake ciki sannan ka yi fatawar a sa lema ko ba za sa lema ba to dole wani lokacin sai ka shiga cikin rayuwar mutane sannan zaka fahimce ta zaka yi musu fatawa abin da ke rubuta a cikin littafi kuma ka karanta abin da ke faruwa a cikin shafukan yau da gobe wallahi idan kuna jin matsaloli na mata na mata na ƴaƴa na iyaye na gidaje na musibu wallahi suna nan da yawa sun fi karfin yadda mutum zai zai sai dai kawai abin da kai jiya ba ana nan da sassafe na na yi tafiya wani abu ya kai na bauchi zan je in dawo na dawo gida iyali na suke faɗa mu wata mace sun yi ta kokarin karanto mun na tuno mutum ta kawar mun taɓa yawan makaranta da shi lokacin da ke je kamar dai shi nake tsammani ta zo da wata matsala ‘ya'yansu bakwai shi ya rasu inda suke zaune dama gidan tsakanin wani yana da kane tsakanin mijinta da kanin suke zaune mijin ya rasu ya shekara biyu ita tana da ya'ya bakwai na wannan mijin kuma ga kanin sa uwa ɗaya uba ɗaya shi kuma ɗaya gefen gidan, shi kuma da matarsa ɗaya da ya'ya biyu ba abin da take iya yi don ta ciyar da kanta ko dai ta je ta yi wanke-wanke a waɗansu gidaje ko kuma ta tura 'ya'yanta 'yan mata balagaku je su yi wanke-wanke a cikin gidan su yi wanke-wanke a cikin gidan wannan kanin wanda yake matar wansa ce wannan ƴaƴan ƴaƴan wansa ne abin idan suka yi abinci ko irin ami ko kwano ɗaya din nan to su duka ba a yi gaisawa da ita ma ba yi kawai ya mata so ke ta bar gidan irin ya ya sa mata sanshin dan ya takura mata ta bar gidan ana cikin haka ita ta je tana wanke wanke wanke a wani gida shikenan direban gidan kuma yawa yari ya ci to ne ta zo take bayanin yanzu ya za a yi su iyayen gidan wannan direban sun ce su shawararsu su ana ganin yarinyar ta haihu shi kenan a haɗa su aure ita da wannan to yanzu wannan fatawar da wannan matsalolin 'ya'ya bakwai fa dan Allah ya zaka da wannan wallahi wannan ɗaya ne daga cikin ƙananan hotuna na abin da ke faruwa a cikin rayuwar mu sanan cikin gida zamantakewar mu ba ta da su sosai ko mu ne da a cikin ta ba za ka san haka ba sai in kai kana da wani abu na addini ko kuma kai a unguwarku kana an san kana dan wani taimako idan abu ya taso to za a kullum ana kofar gidanka za a je wajenka in ko kai malami da na addini gani ake yanzu nan gurin da na ce ku haɗa naira dubu ɗari nan duk za ku iya haɗa ko ba gaskiya bane ba ni na san ba za ku iya ba kuma kun san ba za ku iya ba in na ce ku haɗa dubu talatin dala kafin kyauta tare ido za ku iya haka ake gani da an zo wurin karatu an ga motoci sai a ɗaukaca masu motocin nan ko dai suna kawo maka kuɗi ko kuma duk wanda zai zakka sai ya nemi shawarar <laughs> ko ba haka bane ni na san ba haka bane kuma kun san ba haka bane ba to amma su sauran mutane da za su hanga daga nesa gani za su yi yana gaisawa da wani yana gaisawa da wani wani allaji wani a kwamishina wani ko wani ma'aikaci wani gani ake to waɗannan ba matsala da ka ce ai kaza za sai mutane su taso daga bakoro wani taso daga unguwa uku wani taso daga kaza daga karshen Kano ko ina sai ya taho a ce da shi ai da ka je masallacin zuwa na daurare masallar ka ta warware wallahi haka wadansu za su suno su akwai wanda zo daga wani gari ma daga tasha kawai dan a caba zai ce ya san inda zai kai shi kawai sai za a caba ta kai zo shi a shafa wani ayi masa fashi ya zo same ka wani ayi masa kaza ya zo same ka tambayar da kake so kai ce eh ni dai na abin da nake cewa wannan idan dai mace ya zama to aikin ta larura miji kawai ya bar su abin da yake nufin larura baya iya ciyar da ita ita da ƴaƴansu saboda shi mai karamin karfi ne Allah ya jarrabe shi da rashi sai ta yi a matsayin wucin gadi to wajen yi kuma ita kuma dole ta kiyaye ka'idojin fita kuma inda za ta yi aikin kamar da ta faɗa makarantar firamare ta yara akwai sulki a za ta karantar da ilimin mata na mata manya irin wanda ba su yi karatu ba suna yara shi ma wannan akwai sulki duk za ta iya waɗannan ayyuka sannan ta ji tsoron Allah ta sani cewa ta kawa ita ce makamin lokacin da ta fita a gida ko ta je ta saboda duk abin da muke jin tsoron faruwarsa a sakamakon fitar mace yakan faru ga waɗansu matan da ba su da tsoron Allah suna cikin gidajensu to a nan gurin sai mu kaddara larura da gwargwadon girmanta kar mu kuntata kar mu buɗe gaba ɗaya. ka'idar shari'a musulunci kenan ana ɗaukar abu gwargwadon yadda yake kar a faɗaɗa shi kuma kar a kuntata shi ya tsukuku da yawa amma wallahi mata da dama suna cikin wahala a cikin gidajen aure wahala ba kan kanuwa ba wahala ba kankanuwa ba sai in kana da kanne da yawa suna gidan aure zaka fi fahimtar wannan duk wanda yake da kanne mata guda shida bakwai suna gidajen aure kuma aka yi rashin sa'a wanda suka aure su duk masu karamin karfi ne wani ma ko mai karfin ne ruwa kawai haka yake son ki haka ya ga dama auro ne da shi to sannan zaka fahimci wannan matsalar sosai da sosai alaikum salam ku yi hakuri tambaya ta ƙarshe, da zan rufe da ita ko wani dan uwa da ya rubuta min takardar sai dan ya mantar da ni ban tashi tana ba sai da tsoro nan gudu darasi guda biyu ko na da ya wuce mun yi magana akan durkusu ya rubuta takarda mai tsawo yana mun raddi kuma yana ganin kuskure ne kuma ya kamata ma in yi maza maza in janye mutane daga kan fata dan na shekar aiki wai kuma amma ya ce shi almajiri na ne sai a fahimta ta karya kake kai ba almajiri na bane sojan gona ne ko sojan gona ne kai ba almajiri na bane kawai dan ka gaji durkuso a gidanku sai ka zo ka samu rushe hadisin annabi sai mun ba al'adar ku kuma ka san wannan ba zai yi durkuso haramun ne durkuso haramun ne na faɗa na kuma faɗa kuma hujja ta shine wannan hadisin na Anas da kai kake so in yi wa tawili ko ba zan yi ba kuma inda a ce kayan ladabi cikin tambayoyinka zan baka hadisi da dama da zaka karuwa ilmance in baka references da zaka duba Mu'az bin Jabal ya je kasar Sham ya ga ana faduwa ana durkusa manyan mutane ana durkusawa a ga da manyan mutane a ga da sarakuna a ga da malaman addini a durkusa a fada ga da su da ya dawo sai zo shi ma ya tattare su babu zai durkusa ga da annabi sai annabi ce dan me zaka yi haka yace na je Sham naga ana yawa manyan haka sai naga ba wani babba a duniya da ya bi ka sai manzo Allah ce law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu mar'ata an tasjuda li zawjiha min izami haqqihi alai da zan umarci wani yawa wani sujada da na umarci mace ta yawa mijinta sujada saboda girman haƙƙin miji a kanta malamai suka ce as-sujud a lugha yana da ma'ana guda biyu as-sujud ka yana da ma'ana guda biyu ma'anan shar'i da ma'anan lughawi ma'anan shar'i da sujada ke da shi shine mutum ya kai goshi kasa ma'anar lugawi imam shaukani a cikin fatwal qadir aljami'u bayna fannai diraya wa riwaya min ilmi tafsir yace ko da sadda kai kasa haka ka dan yi haka sunansa sujada wani ya zo wucewa ka dan yi haka da kai sai ya gama wucewa ka daga yace sunansa sujada to wannan shi annabi ke nufi a cikin can yace law kuntu amiran ahadan an ahadin don ba zai yi ba ɗauka dawa su kai goshi kasa ake nufi don ba matar da za ta girma miji wacce kai goshin ta kasa abin da ake nufi ko dai da kai haka ko kuma durƙusawa kai goyi kasa duk wannan matakai ne na sujada ko kuma mutum ya kai shi shine matakin karshe na sujada amma kai baka fahimci ilimi ba har ka zo kana kawo wata magana kai baka fahimci ma inda ta sa gaba ba ko yake cewa menene yi gina wani larabcinsa wanda kuma asalinsa magana ce ta Umar dan Khattab da yake cewa arzu ila alhaqi khairu min at-tamadi bil batil amma kai ka gina wani abu daban wanda ba ma shi yake nufi ba ka zo ka faɗi wannan to ya kamata kai ka ji tsoron Allah ka tsaya ka yi ladabi dan ka fahimci ilimi amma ba ka zo ka yi kokarin rubuto takarda da sunan nasiha kuma da sunan kana cin mutunci ba ina tabbatar maka wannan ita ce fahimta ta kuma har yau dinnan a haka nake ina kalubalantar ka kawo hadisi da sahabi ɗaya durkusa ga yadda annabi annabi kuma bai hana shi ba kawo durkuso da nufin gaisuwa ina jiran ka kawo amma kawai dan ka gaji a ba ku sai ka zo ka samu kyale hadisin manzon Allah saboda mu kare ku ni ma ba muna da gidan ba a gidan mu durkuso ake har gobe har bi inda zan kare gida da in kare gidan ku da in kare gidan wanne bi a mu har gobe hajji bi ana yin durkuso ko da yake na yi mubalaga inda ce har gobe har bi amma da jiya da shekaran jiya da an yi kuma na san yau da safe ma an yi gobe da jibi ban sani ba wannan